wato ainihin ku dai mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin da wani sabuwar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkanmu da sake saduwa da ku kuma a yau a wani sabon bidiyo. To a yau wani sabon bidiyo ne kuma ka kama ku mai suna ahali. Ahali wata fasara ce ingantacce fasara kuma da muka ga ita ma babu ta a YouTube ya kamata a ce muka muku wannan kyakkyawan film ɗin kamar yadda dai aka saba da insha Allahu muna kawo muku fina-finai ne waɗanda ba ku samu su a YouTube kuma muna nuna muku ne ta yadda za ku kalle shi ba kalle fina-finai din ba tare da kun sha wata wahala ba da farko dai idan wannan ne zuwan ka na farko kafin nuna maka ta yadda za ka kalli wannan film ɗin ka danna mana subscribing na ka danna mana ƙararrawar sanarwa idan kuma da hali za ka iya ka yi mana liking ɗin wannan bidiyon tumadala da farko dai gama cika ku da surutu shi kana ka kalli son ka kalli wannan film din ba tare da kasha wata wahala ba to madalla yanzu ka ga nan ga na rubuta ahali na ɗaya da na biyu film indiya hausa sabuwar fassara ka gani za ka dana rubutu ne kawai haka kana dana rubutun za ku bi mu har zuwa ƙarshe wannan bidiyon saboda akwai passport ɗin da za mu ba ku kun gani ka gani nan ga na rubuta ahali na ɗaya da na biyu film indiya hausa sabuwar fassara kun gani ka ga rubutu gashi nan bula rutu gashi nan mai bulu gashi nan shi kaɗai na ko za ka danna haka kana danna shi ko zai kai tsaye inda za ka zo ka sa passport inda za ka kalli wannan video ka gani ya kawo mu ka gani nan ga aro da sauki a nan za ka danna rubutu ne kawai eh, saboda shi na da passport bar mu rubuta muku passport wannan wala kun ga passport inda za ku sa kun ga nan za ku za ku danna nan ga taba ku sa passport din kun ga yanzu passport shi wannan wanda kun ga na rubuta muku haka sama kuma yadda kun ga gashi haka to haka za ku sa shi a nan kun gani kun ga ga passport din ga ka imai da keyboard din wayan kashe kuma lambobi kamar haka. Ka gani lamba ta farko da ka fara danna sai kasa uku, kasa ɗaya, kasa shidda, shidda da gida biyu, kasa uku, kasa biyu. Ka gani? Kaga kamar yadda ka gina rubuta maka shi uku ɗaya, shidda shidda, uku biyu. Kawai sai ka danna enter entry. Ka gani? Kana wa kai kawai zai kai yadda za ka kalli bidiyon ɗin ba tare da ka sha wata wahala ba. Kaga kana danna anan inda aka rubuta sauke anan. zaka ba ce ok kawai ka gani kai tsaye ya kaka inda zaka kalli video din ba tare da ka sha wata wahala ba ka gani kana danna hakan kai kai tsaye kana bukata zaka shiga kai downloading din sa kana bukata kaga wurin downloading din nan idan kun ga na taba nan kamar nan ne za ka yi kun ba wai dole na sai da yi downloading ba kana kalle shi ma ka bar shi zama sa gobe ta da za ka shiga ko da za ka shiga cikin application ɗinka na google drive za ka ci gaba za ka shi can kana buƙata ka kalla ko kuma ka sauke a wayar ɗinka sai yadda ka ga dama eh da fatan dai wannan bidiyon ya burge ku kuma ku ci gaba da bibiyan mu insha Allah akwai fina-finai nan gaba wanda zamu mu ci gaba da kawo muku masu matuƙar kyau insha Allah da fatan dai wannan bidiyon zai birge ku insha Allah kuma gari kuma ta da mu subscribe idan zan samu ne kuma ka ƙara mana like don mu ƙara jin ƙwarin gwiwa idan kuma kun sa ko akwai wani film din wanda kuke bukata ka ku shi za ku yi mana magana ta comment za ku yi turo mana comment ku ce akwai wani bidiyon din da kuke bukata da Allah a samu muku shi insha Allah za mu muku kokari mu ga mu samu muku shi mun turo muku shi da fatan dai kuna cikin ƙoshin lafiya mun gode mun gode sai an masoya